kan duka niyyar ku hakikanin ku walam mai sauraro ka sani annal a'mala kasimu ila salatati aqsami ayyuka sun rabu zuwa kashi uku Hmm? ji ba kai kuka tukuna ni ma zan iya gano da kana na ga kuskure na na gano na gano duk ba ya mai da makani na gano bayan can na koma wancan karatu na ya dauke da kila ko na ta gaba da duni karatu na koma farko na yi haka na koma na yi gaba na yi haka ina jira in ga hanyar da za a bi a fita a wannan sarƙoƙo tun da karatun ya karantu to akwai iri irin wa'ina matsaloli da dama ga zan zaka dauko irin matsalan eh, lailatul qadari da goman ramadana na ƙarshe da goman muharram da a zulhaji kaga da aka dinka wane ya fi lailatul qadr khairun min alf shahr wancan wakadar arfa tafa a ciki hmm? aka shiga aka ebo dalilai aka ebo dalilai aka antaya ai wanda bai wanda ke sabon kafin shi ne an ce masa me kaza ce kaza kaza ne kaza kaza ne ba ku dace bane ba ce ce kaza kaza ne dole ka ba da ɗan karamin istiqra'un naqis wannan ba zai bada fa'ida ba sai kamil to shikenan na dawo kusa kusa dai yanzu dai wa alam anna niyyata hiya bi asl nafsi niyya ne tasowan rai wa liha da karkasanta ila ma zuhara laha ga abin da bayyana mata annahu maslahatul laha yanzu ai kaga misali ga wasu ɗazu tafsirin su ce Allah Allah kai karshe ko ana tafsirin yana kallon agogo ana tafsirin yana kallon agogo yana tunanin abin da ke faɗi ana ce an tsaya kawai sai miji kaga a zuciyarsa yana da niyya bai ce Allahumma inni nawaitu an aquma li alla ata'akhkhara ila al-madrasa hmm? bai ce Allahumma inni nawaitu ba Allah na yanke zan fita a'a kawai a zuciyarsa ya kulle in an gama da kiran nan tashi zan yi yanzu ma akwai saura wani na nan na shirin a gama littafin hatta bai san wani tambaya wani da tambace kaga shigo ka bi shigo zai janyo karatun nan yi tsawo saboda shi yana kallon lokacin tashin sai kaga ni ya ba gaya kwa ba a cikin ne san kayan shi kaga in ka zo yin sallah kai sai ka san sallar da zaka sallata niyyan na zuciyarka kan ka tashi za ka yi bacci kai ka san bacci za ka yanzu kashi da tashi a aiki da za ka yi ba ka yi niyan ka kusa da kuma niyan ka tashi da wuri da niyan kaza da niyan kaza daga wannan haka nan hakan niyya take yoni abu ne yunkuri ne a zuci ka aikata kafa takan yi niyya abu ya gagara amma ka riga ka yi shi amma ya gagara to shine yace annan niyyata masu samun wahala wajen ƙudura niyya mutum ce ina so ya niyya amma shi in ba ya ce alhamma inni na wasu an usul ya zuhra sai ga da muka yi ba wannan ba ka fahimci hakika ne nufi tunda niyya hausa ne a larasi ne ko sai dai a kan ƙara mata ɗaura aniya ƙudura aniya har yanzu in ka tsaya za ka masa kallon kallo sun ya ake kudura. aniya kudura ya kenan kai ka ce Allahumma inni nawaitu kaza to shi shi kenan na gane amma in ka dubi bai da bukatan Allahumma inni nawaitu yunkuri ne a yanzu dinnan ana cikin karatun nan kana wani dinnan ana kafin a kai karshen aniyatun nan in ka tuno wani abu kai yunkuri kai ina so kan je wuri kaza yin zaka miƙe wani yanzu ina da gawa a gida amma ya zo karatu dole sai an taɓa karatu nan an ci karfe kaza ina cikin zama da ya sama sama saboda a ce a yi karatun nan ba da kai ba a yi wancan kalun can ba da kai ba ka fara fahimce kayi ta yi asarar duniya da ta lahira dole a taɓa da kai sai ka ga inda za a kwashe tunda abun nan ta ake ta abun nan ya shafe ka kuma wata rana mai yiwa za ka zama malami to ka sani annan niyya an niyyata hiyan nasi nafsi shine yunkurin rai wa mailiha da wa mailuha da kasanta tana so yi abu ila ma zahara laha zuwa ga abin da ke bayyana mata ba ta aikata shi annahu maslahatul laha kuma abun nan alheri ne da ita imma fil hali dai alheri nan ya zama yanzu yanzu nan ta zama awul ma'alik makoma a kaga duk ɗaliban da suke karatu makoma suke kallo su makoman nan gaba ba mamaki ka zama malami to lokacin da ka zama malami a lokacin ba karatu ba za ka zama fa malami ba sai ke ka kame kame tunda yanzu da yake babu doka kai sasso ki buru ka yadda ka ga dama ka halatta abin da ga dama gobe ka tara ba haka bane ba ka dawo ka soke in kana da tsoron Allah in ka ba ka ba kai shiru ta shi ma zai iya yiwa to wannan amma wannan kana tunanin kafin in kai ga wannan ban san yadda Allah zai kai ni irin abin nan tunda na karanta a wurin ka na karanta tarihi dan Abbas dan Abbas ya tafi ina karami ne daga cikin sabbai ya dinga kiran abokan ko zo mu je mu karatu wurin sabban nan kafa kare suna masa dariya suna ce yanzu kai sun kai ka zama malam ga malam wani ga malam wani ga malam wani za ka zama malam haka kaddai sarki ne bai ishe ka ba ina ruwan mutane da ke ɗan kusa da kai sannan a dawo ta rana na tambayan gwari da tambaye ka ana nan kuwa sai sabon suka kare da aka wa gari me wanda yake aje a tambayi sabon ya dawo dole bi da abbas yin shi tambaya to haka to kaga mai hankali a yanzu za ka duk kule kakulen da ke ka tsaya a kakula da ke ka tsaya ka san shi ba ka san inda za ka samu kanka ba ai yanzu ai an fara gani yara sun fara gani in kana zuwa wani wuri sai dinga ce maka daga ina kake da wuri kaza sai kai malami za ka zo yi mana kaza wani ina nan yanzu ya zo na kila ma ba ku ne a ɗauka wanda littafi a karanta a ɗauka wanda littafi a karanta wata ya ganka a garin su sai ike maka a ah, littattafan nan da aka yi biya iya da Allah zo ka yi mana mu mun san kai mutumin kirki ne bawan Allah ne kai duk mutanen wurin kuma ma na fanka ka kullum ka jibge ka zo ka ka koma ka koma ka ce zo ka mana karatun take mai sa'a ko mai magani ne hmm? amin ka je gida da je ka zauna kana zuwa ke ce ko ya zama a shekara dawo shekaran ka nawa yanzu nan kana cewa kana karatu ka shekaran ka kaza kana karatu ka je nan ka je kuma karfin ta ba yawon sai da magani to duk littattafan nan da ka sani dama a zuwa ulbayani za a ɗauka ciyar mana. mana hmm? kaga ko in ba ai haka ba in ba ka tsaya ka yanzu ba sai ran da ka koma can tunda ba a san yau kasara na iya watsa mu yanzu gaban tsaye kawai kama gaban ki ya samu ya sha da kyan ya mutu ya mutu to can inda ka koma ke to alhamdulillah makaranta ta fashe amma kai ga Allah bai kashe ka ba yi mana abin da kuke yi sai ka ce baka iya ba yi ba ka ce gaskiyar magana ka ce wallahi da nake zaune a wurin ba karatun nake ba kawai zaman banza nake a wurin ka gaya wannan wallahi zaman banza nake a wurin yanzu nan ban iya abin da ke ciki ba wani ma ya sake tambayan ka wancan ba su sake tambayan ka wannan ma zai ce kila dai tawazu ne kuma dai ka zo ka yi haka to ka tsaya ka iya yanzu ka san halin da za ka samu kanka ba zai iya yi wa kasashe nan har ka mutu ba wanda shi ma uku ko da ma ka kafa mutuwa ana ya tashi daga gafin magariba kawai kafam a zai kawo mutu ba ma wanda ya taba ka kana ya mutu ballantana ga za ka fita wajen inda ake tattaba huna ne za ka shiga cikin su yanzu wanda ya zo da gudu wanda ya zo da gudu wancan taya ta kwance ta yi tsalle ka ga ta tsallaka ta tafiyan kilo kaza duk wanda ta samu a hanya sai gyaran Allah ka tsaya ka ka iya shine ainihin wannan eh, kai niyan halu dama malam makaranta ne kai sannan zuwa yanzu duk wanda ya tafi zaka tare shi me zai tafi zaka tare shi daga halu yanzu nan niyan ka amma ma'alo nan gaba ba kafa inda zaka samu kanka ba وربما سمع juhali so me da dama akan ji wani daga jahilai ma na bihi ko min tahsimin niyya abuncan da muka yi wasiya na a kyauta saniya a kyauta saniya to shi ice he ce to bari kyauta saniya to jahili ba zai nemi menene kyauta saniya me ce ke niyya har da zai kyauta sai ita fi zai kyauta saniya da kansa qala inda aklihi da waitu an akula lillahi kaga ne ce yayi niyya wurin aw inda qira'atihi ko wurin karatunsa nawaitu an aqra lillahi wa zanna sai ya dauka anna zalika niyya wannan niyya ne wannan mutum da taunan asiri yake mu da ba da abin da muka ɗauka kawai ba, har akwai wani littafin majmu'ul liyyat da niyya sallah a afa azhar da sallah da ta kaza ga niyyar jima'i ga niyyar kaza ga niyyar hajji ga niyyar kaza mutum da zai dinga zuwa gaban malamin yana ɗaukar niyyar da da ba hai ke littafi shadda ina ji yanzu haka na sai da littafi wannan gaba da ba niyya a ciki zanna wannan kawai jahilai suka taru suka rubuta wa zanna anna zalika niyya ta kazalika, wannan kwata kwata ba niyya ce da niyyatu abunda yake niyya imtiasul qalbi yunkurin zuciya ta taso tana so za ta yi kaza abun kudara na ijuyarwa yana yi duk ya furmutsa ya aikata abun irin wannan abu ne ike da lada in zunubi ne shi ke da zunubi wata jari majaral fatohi tana gudanawa magudanan buɗi da Allah wani buɗi ne daga Allah ta'ala walaisatin niyyatu dakhilatun tahta al-ikhtiyari niyya ba ta karkashin zabi a ba zabi ne ba yunkuri ne kawai ka riga ka yanke zaka yi kawai nan fakada ta tayassara fi ba'd al-awqati takan yi sauki a wasu lokuta wa kada ta ta'azzaru takan gagara a wani lokuta da ma ta tayassaru lahu takan yi sauki a ga mutum fil galibi liman kalbuhu ya nilu idan wanda zuciyarsa ta ke karkata zuwa ga addini duna duniya banda duniya hmm. niyan ba wani lokaci sai kai ta yin abu al'ada ka yi al'ada yanzu misali ai kaga mutum na iya yin tasbihi da niyya girmama Allah kaga duk lokacin da kace Allahu akbar Allah kake nufi ya bambanta da lokacin da kake ta Allahu akbar Allahu akbar Allah sai zama ada'u ne kawai ka gani dama ga wanda inufi Allah za ka iske tsoron Allahnsa ya kai tsoron Allah ina zama ina Allah a tsoron ina tsorata da Allah idan yana subhanallah har da Allah yake har da zuci yake shi ne mai sauki da Allah ya to ga in ka lura da zan sai dai mai addini yanzu misalin wanda ya fito daga ya zo sallah karfe nawa za a yi sallah karfe kaza to da ai kafin su bawa a tare da kaga wannan zai sallah ya gaba ba sallah zai ba niyya tare da shi kawai abin da ke kansa a sauke wannan bala'i a tafi inda za a je shi ko wancan yana neman da ya za a yi Allah ya bashi jikin da jirgin wannan ya ma za a yi samu Allah ya gan shi kaga mutum ya samu Allah ya gan shi shi ko wancan kaga so yake jama'an gari su ga yana sallah jama'an anguwa su san shi da sallah ne da Allah ko ya fito zai wani abu za ka yi mai addini ne kaga duk duniya yake wa kaga ba ya tare da shi ko haka kuma akwai gafa akwai akwai niyya niyya imma alheri to imma wancan to akwai gafalo shi wannan kawai yawa da bai ma san me yake ba shine in ya samu sarari i in ya samu sarari ba ba zai ba in ya ga ana yi an taro shi ma shi zai yi dan da aka samu wancan shi ma ya samu har gaba kaga wannan bai da niyya bai da manufa bai da manufa yanzu ka ce eh, me yake da suna mai neman shugaban kasa bai da manufa Eh, aka zauna shi ke da niyya wanda zai haka shi kuɗi ke akai har menene ke kai, zuciyarsa ta kwalla kwarai shi zai tsaya a wacce kujerar kaga duk abin da zai in ya gaisa da kai dariya yana da nufin ne kujerarsa ta samu ƙarin ƙarfi in yi menene ya hankare ka kila la'arka kana da cikin masu ya masa kujera kaga daga nan yana ganin ya taimaka wannan daga nan kila zaka je tsoro ka rabu da shi daga nan gurin ka daina masa mugunta hakan manufan sannan ya tara ta ya ina kallon wata kujera kawai babu wani abu da zai da yake da suna da zai ɗauke masa hankali tun ba don wannan kujerar ba in yi shiga masallaci sallan ba ba har addinin sai kan samu na kafa na wancan kujerar ne ina magana da mata kujera ce mene menene ta kai ɗan ƙarni ya kamata yi kujera sa ta gidan aljanna tunda wata kujera ta gidan aljanna ko da mutane ba sa ganin girman ta tafi kujerar duniya gaba da Ƙaramin ɗan aljanna shine wanda ake bashi duniya din biyar Ƙarami. mulkin duniyar nan a nan kashi biyar shine wanda za a bashi duka dubi mai mulkin Najeriya yadda hauka ya ba da komai nashi kuma shirye yake duk wanda zai masa munakisa ya bi ta kansa ko da menene zai auku to amma mun mu da muke neman aljanna ai mu ne ne mu bi aula da mu zauna mu tara dukkan ko gaisa kai da mutum kana tunanin zai taimaka wa gaisa wannan za ta taimaka maka ka samu da aljanna ka yi wa mutum murmushi a Allah ya gafarta malam ko aljihu wani fata zo ya gaji Allah shi Allah shi sai Allah wannan kana da ya faranta masa dai Allah ya ga ka faranta masa dai zai taimaka ma kan kujerarka sun an ce an talka eh, eh, akhuka bi wajhin muntalikin sadaqa to kai sadaqa wannan Allah ya sa cikin kaya da bakin da tijin kamar yake zanzanta buki irin wannan shine za ka fahimci kasa a jaka ka tsinci wannan kasa a jaka ka tsinci wannan kasa ka samu makiyin Allah ka harare shi to harara shi da kai din nan kana nuna wa Allah na jin haushin su da baya baya fasa tun da ya maka ba nan ma Allah ya tsako abu ka sa a jaka ka hmm. ina da wahala gaskiya eh a ba tun farko a haɗe yake tun farko tun da dai tun farko a ya gina abin sa kan haka Allah ya taimaki abin da ke cewa misali mutum eh, kamar misali a sadu da ɗan uwanka da fiska mai walwala da kuma Allah annabi ya faɗi shi kuma daga Allah ke ce ka yi sadaka to shi kenan sai yau kai yau kai sai gaba ɗaya ɗabi'a ka ta zama kawai kowa ka gani kana karrama shi duk wanda ka gasa saba Allah kana jin haushinsa ya zama jiki a gare ka akan haka to nan ya faɗi ba ka samu matsala ba an ya gina ne a kan wannan shine wanda isa ba ana ta akwai shi ma a rubuce cikin min hajjul muslim wanda ya saba da aikin alkhairi ya yi haƙiƙan zamar jiki a gare shi sai dinga zuwa masa ba wahala ɗabi'a ce ita halayen ana horar da ita ɗabi'a to idan ɗabi'a ta horo to shi kenan abin sai zama kai ina zuwa maka ba wahala ya zama ma jiki a gare ka tun da kai kamar da shi jiki a gare ka laba kawai ake baka baya ka ka samu miƙewa ta bakin mutanen uh, banzayen suna zuwa wuri kullum suna shiga suna biya sai a yanzu ya zama famanin ko ya zama ya wuce kawai shi an ba shi katin jinjiki to na ka ɗabi'a ta ya sa saitu za a ciki da wannan za ka samu akwai wasu a su ma kana fama da su akwai wasu ma kana fama da su a haka. Masha. An ko? Na'am. eh ba wannan ba sai labbai ai kusan ma ba niyya ne kaga ai fadin hajjin da za ka yi sai labbai Allahumma labbai ka hajja ko da ba ka faɗi ba yayi eh amma an an bayyana wannan aka ce babu komai eh nam eh dan nan kunji Muhammadu eh walaysatul niyyatu dakhilatun wala gashi dakhilatun tahta al-ikhtiyari ba niyya ba ta cikin karkashin zaɓi a ce ka ah, ko kaki a shi kawai yunkuri ne wanda ke ba abin da kake so ba duk abin da kake so da ba a sa ta cikin kai kaza ko kai kaza ko kai kaza ko kace kaza kawai ne da karkata rai kana son sai ka cimma abin da ke son ka cimma shi ne a gane ko amma ban ci ka son zaɓi cewar ka yi ko ka bari ba ta cikin wa ba zaɓi ne ba cikin ka ga dama ka yi in ba ka yi ma ba komai duniya ba ta cikin haka ita dole ne kawai yunƙuri ne niyya dole ce ba zaɓi a cikin ta akwai abubuwan dama daga ce wannan in ka zaɓa ka yi in ka dama ka bari duka babbar amma ita niyya dole ce ba ka gani duka kusan mafi yawancin mazahi da menene in an zo kan ne su kusa mata wajibi ne to wajibi ce saboda inna ma lamalu ya ce ita dole ce ita ba zaɓi na'am a jehu